Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita goma sha uku, mita goma sha tara, ashirin da biyar talatin da ɗaya da kuma kan mita sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad Fara'a da LOL da Niyya ko kuma kai tsaye ta VOA Africa a mita 200.5 a zangon FM. Ana kuma iya jin mu yanzu nan ko duk lokacin da aka bukata ta intanet ko yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da sahabu Imam Aliyu da kuma sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a wannan dare na Asabar. Yau aka yi wani abin tarihi a nan birnin Washington inda aka bude ɗakin ajiye kayan tarihi da al'adun bakar fatan Amurka. Kuma aka yi dacen buɗe shi a zamanin shugaban Amurka na farko bakar fata duk da cewar ba shi ne azara sashin ginin ba. Muna da bayani a kai. Akwai tsintsiya da kuma jawabin dattijai amma a yanzu ga labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Da yake magana bikin kaddamar da cibiyar tarihi da al'adu ta bakar fatar Amurka, shugaban Amurka Barack Obama ya ce tarihin su jigo ne ga tarihin Amurka wadda ke cike da tarihin magabatan kasar. galibi muna brisco muna manta labaran miliyoyin amurka waɗanda su ma hakika suna cikin tarihin gina ƙasar in ji mr obama bayan shekaru ana wannan aiki sabuwar cibiyar tarihi ta bakar fatar amurka wacce take tsakankanin ta na wasu tarihi da al'adun ƙasar yau asabar ne a hukumance aka buɗe ta Mr. Obama ya ce cibiyar tarihin za ta ba da labarin Amurkawa da zai taimaka wajen ƙarfafa sulhu da waraka a zukatan al'umma. yayin da sojojin Siriya da ke samun goyon bayan Rasha suka zafafa kai hare-hare kan sassan birnin Aleppo da ke hannun 'yan tawaya yawa sabar an ji ministan harkokin wajen kasar yana cewa 'yan kasar Sham ba za su yi kasa gwiwa ba wajen yaƙi da ta'addanci. Amma amannarmu da muka yi na samun galaba yanzu ta karu a daidai lokacin da Laraba dakarun Siriya suke kara samun nasara kan 'yan ta'adda tare da goyon bayan ƙawayenmu mutan Siriya. musamman jamhuriyar rasha da iran da ƙungiyar hezbollah daga lebanon walid muallim ya gaya babban zaurin majalisar ɗinkin duniya a birnin new york kalamansa sun sake tabbatar da damuwar da kasashen yammacin duniya suke nuna cewa gwamnatin shugaba assad tana neman galaba da karfin soja wajen kawo ƙarshen rikicin ƙasar maimakon shawarwari na neman sulhu majalisar ɗinkin duniya ta ce wani kazamin farmaki da jiragen yaƙi da kai kan yankunan da suke hannun 'yan tawaye a birnin aleppo ya bar mutane kusan miliyan biyu babu ruwa kwanaki bayan wato kawanya mai tsanani da aka gani tun sa'ad da aka fara wannan yaƙi a gaban kotun tsarin mulkin ƙasar ta tabbatar da zaben shugaban ƙasar ali bongo a zaman wadda ya lashe zaben shugabancin ƙasar da aka yi cikin watan jiya wadda ya fara da mulkin zuriyarsa zuwa shekaru 40 a ƙasar mai arzikin mai da ke afirka ta tsakiya kotun ta yi watsi da kalubalen da babban abokin takarar wato mr bongo jean ya yi na neman a sake ƙidaya ƙuri'un bisa zargin an tafka magudi bayan da aka bada sanarwar sakamakon zaben shugaba ali bongo ya yi kira da gudanar da tattauna a tsakanin al'ummar kasar amma bayan da kotun ta bada sanarwar an ji wani kakakin Mr. Ping, yana gaya wa kamfanin dillancin labarai na ƙasar Faransa cewa Mr. Ping ne ya lashe wannan zaɓe. To labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kwamitocin yakin neman zaben 'yan takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton na jam'iyyar Democrat da Donald Trump na jam'iyyar Republican za su dakatar da kamfen na yakin neman zaɓe gobe Lahadi a lokacin da za su gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a lokuta daban-daban. Kasar Bani Yahudun babbar kawar Amurka ce a gabas ta tsakiya. ofishin mista netanyahu ya ƙi bayyana wurin da za a yi ganawa. an shirya ganarwa an shirya ganawa da Mr. Trump ne bayan da wani jami'in kwamitin yakin neman zaben sai kira ofishin Prime Minister da suka samu labarin cewa shugaban na Isra'ila zai gana da Mrs. Clinton. Mr. Netanyahu dai yana birnin New York kusan mako ɗaya kenan yanzu domin ya halarci taron babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. tuni dai shi mr netanyahu ya gana da shugaban amurka barack obama a gefen taron majalisar ɗinkin Duniya ranar laraba a zaman gana wasu ta ƙarshe a matsayin su na shugabannin ƙasashen nasu biyu hakanan a ganawar an yi ganawar cikin lumana kuma wadda saɓanin abin da ya faru tsakaninsu a cikin shekaru bakwai da suka wuce. Ƙasar Saudiya tana yaƙi da ƙaruwar barazana daga ƙungiyar ISIS wacce take haifar da 'yan ta'adda 'yan cikin gida da kuma amfani da wahabiyanci wajen yi wa masarautar zagon ƙasa. Jami'an tsaron ƙasar suka ce sun tsare mutane goma sha bakwai cikin makon waɗanda suke tare da wasu ƙungiyoyin ta'addanci uku masu alaƙa da ISIS. labaran duniyar kenan aka saurara to madalla yau aka buɗe ɗakin ajiye kayan tarihi da al'adun bakar fatan amurka a makeken filin da ke tattare da abubuwan tarihi na amurka a nan kusa da ginin murya amurka shugaba barack obama shi jawabin buɗe wannan ɗakin kayan tarihi inda ya ce tarihin amurka ba zai taɓa cika ba sai an haɗa da tarihin bakar fata ya ce a bayan waɗanda suka kafa wannan ƙasar akasari akan mance ko kuma a yi ko oho da tarihin miliyoyin mutane waɗanda su ma sun taimaka gaya wajen gina ƙasar nan. Sauran waɗanda suka halarci bikin na yau Asabar sun haɗa da tsohon shugaba George W. Bush, wanda ya rattaba hannu kan ƙudurin dokar da ta bada izinin gina ɗakin a wannan wuri a shekarar 2003, da kuma jigon kare haƙƙin baƙar fata kuma ɗan majalisar wakilai daga jihar Georgia John Lewis, wanda ya ce wannan gini mai launin tagulla tamkar cikamakon gurin da ya jima yana da shi a ransa ne. To sai dai da yawa daga cikin abubuwan tarihin da ke wannan ɗakin tarihin baƙar fata mai hawa biyar a saman ƙasa da kuma wasu ɗakunan a ƙarƙashin ƙasa abubuwa ne masu tayar da hankali. A ƙasa dai akwai kayayyakin da suka shafi fara isowar baƙar fata a wannan ƙasa a zaman bayi waɗanda aka siyo su tamkar yadda ake sayar da jakuna ko dawaki a kasuwa domin yin aiki a gonakin turawa. bakar fata sun shafe shekaru fiye da 200 suna bauta a wannan ƙasar. daga nan ake fara ziyara a wannan ɗaki har a yi sama zuwa inda baƙaƙe suka fara samun 'yanci har ya zuwa gwagwarmayar da suke a yau a wannan ƙasa. Duk da cewa an haramta bauta tun shekarar 1864 sai da aka shafe shekaru 100 a bayan nan wato a shekarar 1964 kafin a ba bakar fata cikakken 'yancinsu na walwala a ƙasar nan. Babu wani kayan da ya shafi tarihin bakar fata a ƙasar nan da babu shi ko kuma irin irinsa a wannan ɗaki wani bakar fata da ƙasar birtaniya wanda asalinsa ɗan ƙasar ghana ne david ajayi shi ne tsara zanen wannan ɗakin kayan tarihi da al'adun bakar fata na amurka madalla masu sauraro ga Ali da shirin tsintsiya. Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wani tsintsiya. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. ya yarabawa da Ibo ba mu rabe ba. A makon jiya mun fara gabatar muku da tattaunawa akan yadda wasu shugabannin al'umma suke amfani da kalaman ɓatanci domin tada zaune tsaye. Wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad ya tattauna da Pasto Simon mataimakin darakta da Malam Yunusa Ado mataimakin darakta shi ma a ma'aikatar harkokin addini da zamantakewar al'umma na jihar Bauchi da ambasada Aminu Garba Sidi mai kula da harkokin zamantakewa da kuma kyautata dangantaka tsakanin musulmi da krista to a ci gaba da wannan tattaunawa ga abinda ambasada aminu garba sidi ya ce a da baya addinin kawai ake akwai tsoron allah akwai kuma bin ka'idan ita addinin amma tafiya ya tafiya sai zama na malaman addinan sun karkace da kwaɗayi na abin duniya sai zama na kuma duniyan kanta ta karkata da yaya za a nemi akalan masu addini a yi amfani da su a fara al'umma a juya musu akala don yadda su suke su to wannan abin shi jawo taɓarɓarewar lamari da imani da kuma addinin kansa ya zama na kuma aka samu kan addinan da shugabannin addinan sai yadda aka yi da su sun san gaskiyan abin sai a samu mutane wanda za su karkace don su bi al'amarin da yadda duniya ake so ba yadda allah ya tsara shi ba to kun ji dai abin da shi malam aminu sidi ya ce me za ka ce lallai kamar yadda ambasada ya bayani akwai matukar bambanci tsakanin yadda zamantakewa yake a can baya da kuma yadda yake a yanzu saboda idan mutum ya la'akari da abubuwan da yake faruwa a yanzu ana samun saɓani saɓani kuma yakan zo ta fiska biyu ko saɓani na cikin gida sai ka ga addini ɗaya ne amma tsakanin saɓanin fahimta tsakanin wannan ƙungiya da wannan sai ga ana samun saɓani ko kuma saɓani tsakanin mabiya addini mabambanta misali kamar ka ce musulunci da kirista sai ga ana samun saɓani wanda akwai sabubba da yawa da suke jawo waɗannan saɓani ɗin mafi girma a cikin dalilai ko sabubba da suke jawa shine rashin tsoron Allah mabiya addini din da yawa sukan yi ne saboda wani manufa na duniya amma da suna bi ne saboda Allah da za a bi karantarwa na addini Allah ya riga ya ce mana walau sha a rabbuka la ja'alan nasu ummatan wahida da Allah ya so da ya sa al'umma sun zama duk abu guda al'umma guda addini ɗaya kabila ɗaya ɗaya so ya ganmu ya ce wala ya zaluna muktalifin ba za ku gushe ba kuna saɓani ko saɓani na cikin gida kamar yadda na faɗa ko kuma saɓani na bambancin addini don haka daga cikin sabubba ɗin shine kamar yadda ya faɗa na farko rashin tsoron Allah wasu kuma suna amfani da ƙoƙarinsu na neman shugabanci sai su kawo rikicin addini su sa a ciki misali kamar da da samu 'yan takara biyu sun tsaya ɗaya musulmi ne ɗaya ba musulmi ba sai wani ya yi amfani da addinin shi ya tunzura magoya bayan shi domin da sunan addini alhali abin da yake neman nan ba maganan addini yake ba wasu kuma ba ma magana abin nan maganan neman abin duniya ne sai ga ga tanadin da abin da addini ya faɗa a shari'a sai ka ga mutum ya fanɗare ya zo da wani fatawa na daban wanda ya saba wa karantarwan addini domin ya cimma wani manufan shi so waɗannan suna daga cikin manya-manyan sabubba da ke jawo saɓani wanda saɓanin yakan jawo illoli da yawa har a rasa rayuka a rasa dukiya kuma ma a rabu da ma addinin gaba ɗaya to faso idan na zo gare ka a shi ambasada sidi ya ce addinin ma ba a yin sayan da ya kamata kamar yadda ka gani da addini shin me za ka ce a kai wato kamar yadda suka faɗi wani lokaci in ka duba a da yadda ake yin addinin bari mu fara daga kan su mu malaman addinin za ka samu a da kafin mutum a ce masa wannan pastor ne wannan malamin addini ne yana da masaniya yana da sani akan wannan addinin ya kuma san zamantakewa ya san kuma yadda zai yi to amma sai tafiya ya kai wani tafiya sai zama kan cewa wa'yansu sai suka yi amfani da irin wa'innan abubuwan sai ya zama saboda nima ina so ana ba ma wani mutunci ana mutunta shi to nima bari in shigo saboda a mutunta ne to kaga in ka shigo da wannan tunanin za ka samu kan cewa abin da za ka aikata zai bambanta da abin da ka zo ba ka zo saboda addinin ba ne ko kuma koyarwa ba ne a'a ka zo ne saboda abin da za ka samu da kuma so da za ka samu ka ga ɗaya kenan na biyu kuma mutane da yawa suka zo su shiga gurin saboda ya fi sauki a ce ai wani kaza liman ne wani kaza pastor da so akwai wannan girman da ake baka so yawanci inda muke samun malamai da suke samun damuwa baka kai ba baka da sani baka da masaniya baka da wani ilimin da zaka yi amma kana so ka dauki wannan rigan ka daura so kaga duk lokacin da ka dauki wannan rigan ka daura ma kanka dole za a samu tabargaza saboda akwai inda zaka sari aya daga tare kana gani kai magana me yasa za a ce akwai kwaɗayi because wa'ensu kamar yadda muka faɗa wani lokaci muka ce waye kira ka ka gane waye kira ka a cikin wannan abin da kake din kai ka kira kanka ne ko kuma ubangiji Allah ne kira ka domin kai wannan so ka gani in kai ne ka kira kanka ka zo ne don muradin kanka kuma ka samu so kaga abinda za ka yi za ka gaya ma mutane ne abinda kunnen su yake so ya ji abinda kai kake so ka faɗa musu to ta haka ne sai ka samu akwai zamantakewa wani abu kuma shine mun manta da inda muka fito akwai mantawa da ina ne na fito in na san kan cewa yau ni krista ne kuma ni watakila ba ni ne ina da yan uwa fulani wa'inda musulmai ne kaga duk lokacin da zan yi magana ko kuma zan faɗi wani abu ina da zan kan cewa ni ma ina da yan uwa a wa'innan guraren ka gani so kaga zamantakewa zai zama kan cewa ba zan ɗauki wa'innan abubuwan buɗa shi ba so yawanci irin wa'innan saɓanin ra'ayi da aka kawo ɗin mutane ne suke kawo shi artificially domin su cimma muradin zuciyarsu amma in ka duba addini baya ciki in ka je wasu kasashe za ka samu ana zama krista kamar yadda da muke magana a nan a da muna tafiya yawo tare ba za ka bambanta mu ba a garin nan lokacin christmas za mu je mu yi lokacin sallah za mu je mu yi muna tafiya muna yin duk abubuwa tare amma me ya faru yanzu saboda sani da kuma abin karamin sani bisa ga wayannan abubuwan shine yake ja mana wayannan abun to kuma duk abin in muka duba shi sai mu gani ya aka babu tsoron Allah a cikin abun tunda ba ka zo da tsoron Allah bane ka zo ne domin ka cimma muradin kanka so ka shine muradin kanka so tunda babu tsoron Allah nan dole ko za samu wannan tabargaza to alarama ko kuma sheik ne wanda yawa to kaman menene za ka ce gashi dai ka ji bayanin da shi fasoyi mm. to alhamdulillah addinin musulunci ya karantar da mu idan ma mutum yana soye da awa ne ma wanda ba addini shi yake ba domin ya karbi addinin allah ya riga ya gaya mana hanyar da za mu bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hanyar da za mu bi allah ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana allah subhanahu wataala ya ce ka yi kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da kuma wa'azi mai kyau don haka in mutum zai yi wa'azi kyawawan misalai ya kamata ya gwada wanda wannan ɗabi'un shi shine zai gwada ma wanda ba addinin shi kyawun addinin har ya zo ya karbi addinin kuma allah subhanahu wata'ala ya yi mana hani mutum ya aibanta addinin wani ko ya zagi wani ko ya ci mutuncin wani wannan duk karantarwa musulunci ne kuma mun ga kyakkyawan misali a rayuwa na annabi sallallahu alaihi wasallam daga garin makka ya koma madina ai ya tadda yahudawa da ake ce musu banu kuraiza a garin madina kuma a farko manzo Allah sallallahu alaihi ya yi yakan gaisa da su yakan musu sallama yakan ba su kyauta yakan ziyarce su idan ya ji wani bai da lafiya yakan yi mu yayi mu'amaloli da yawa da su har ma musulunci saboda kyawawan misalai ya ba da dama musulmi a wadda ba musulma ba ahlul kitab saboda su ma mutane ne wanda allah ya ba su littafi da irin shirya irin nasu to amma daga ƙarshe sai aka zo ana samun matsaloli tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba wanda mutane ne suke barin shi karantarwan addini shi bai canja ba masu addinin ne in suka bar karantarwan sai ka kaga ɗabi'unsu ya canja. abin da ya sauwaka kenan a wannan fili a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za mu gabatar muku da wani sabon shiri na tsintsiya madaurin ki daya a tuna fa zaman lafiya shi ke kawo ci gaban ƙasa a huta lafiya haɗin kan juna da rai da rana shi za mu sa gaba ba ba tsintsiya maɗaurin ki yanzu kuwa ibrahim kalmasi garba ne da shirin tattaunawa da dattijai Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a wani shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai wucewa. Gaba Buhari ya ce Najeriya ta yi nasarar yaƙi da almundana har ma da kwato kadarorin da barayin biro suka sace. Buhari da yake magana taron Majalisar Ɗinkin Duniya na 71 ya ce kazalika gwamnatinsa ta markaɗe 'yan Boko Haram. A ranar salama ta duniya jami'an sun buƙaci zaman lafiya mai ɗorewa ta hanyar kaucewa mayar bambancin addini kabila da bangaranci ga ma dattijo Musa Yola. Yanzu tsakanin ku da Allah dukkan mu ɗan Najeriya ne. Yau sai ka taɓa ji an yi faɗa a cikin kasuwa. Akwai wanda babu shi a cikin kasuwa? Jagororin tattalin arzikin Najeriya sun ce zuwa Disamba kasar za ta shawo kan kariyar arziki. Masanin tsumi da tanadi Dr. Sani Yakubu Gombe ya gamsu. Lalle muna da ne da ikon Allah wannan matsi da ake ciki zai yi sauki. Masanin tattalin arziki Yushau Aliyu ya ce sai an sauya salo. Dole ne gwamnati ta sake duba tsari na rufe boda da kasuwancin da ya shafi boda. Yayin da kotun koli ta bawa Yahaya Bello nasarar zaben gwamnan Kogi, mataimakin shugaban majalisar dattawa Ika Kuramaru ya ce a tura kuɗin da aka kwato daga barayin biro zuwa raya arziki. Nasura da Maili kayan murar Amurka. Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne da ɗaɗɗan ɗan jaridar nan kuma editan mujallar Sawaba da ke garin Kaduna na arewacin Najeriya, Alhaji Mahmud Bab Ahmad. da ma'abuciyar ilimi da ɗa'ar nan ta hotoro a kanan dabo Malama Lubna Binta Muktar wacce aka fi sani da Malama Babba ga Alhaji Mahmud Bawa Ahmad. Shi Malam madu Buhari ya ce wancan lokacin da ya yi na mulkin soja ne ya wuce. Ya ce shi yanzu ya zama Democrat wato shi yanzu ba soja ba ne ba kuma zai amfani da dokokin soja ba ba kuma za a amfani da kotuna irin na soja ba. Za a yi amfani ne da kotun farar hula irin wacce aka saba kuma ake amfani da ita a duniyar nan. to shi ne wasu suke ganin cewa idan har an tsaya an ce za a yi amfani ne da kotunan da aka saba sai a kai magana kotu sai a shekara bakwai takwas ba a gama ta ba saboda haka nan ana son a samu kotuna na gaggawa waɗanda ake kira tribunal sha yanzu magani yanzu amma kuma za a yi amfani da ƙa'ida da tsari To amma babban abin mamaki shine sa'ilin da gwamnatin Malam Muhammadu Buhari ta dage wajen ganin cewa an inganta al'amura an yi bincike a harkokin da aka bi don gudanar da gwamnatin tarayya a shekarun baya. Sai ga shi ba wani gwamna a faɗin tarayyar Najeriya shi ma da yunkura domin ya binciki nashi gwamnonin da suka riga shi ko kuma taɓargazar da aka yi wanda suke kukan cewa ita ce ta jefa su cikin matsalolin rashin kuɗi har hakan yake musu barazana cewa sai su rage ma'aikata sannan za su ji daɗin gudanar da al'amuransu har yanzu sun shantake sun yi shiru ba a ji musu ba ne jama'an jihansu ba a ji musu ba ne ba a ta gayyara su ba ne ba a talauta su ba ne ba a tsiyata su ba ne kaban yadda su suke kuka suna gaya ma duniya cewa an bar musu bai mali an yi mishi karaka ba komi muddin ba an tashi haikan ba ne gaba daya aka yi irin wannan abu bai daya a kasar nan to ba fa yadda za a yi a samu nasarar kawar da rashawa da cin hanci a Najeriya domin malam Muhammadu Buhari yana iyakacin kokarin sa yi yana tukacan gwamnoni kuma a nan suna nan suna kwancewa suna batawa suna abin da suka ga dama kuma daga ƙarshe su ma su zama jawur domin gauta ne sun shiga rana saboda haka an ce kowane gauta ja ne sai dai in bi shiga rana ba saboda haka wajibi ne jama'a su tashi gaba ɗaya su ba da gudunmawa a wannan yaƙi da ake yi da rashawa wanda ya kasance tushen fitintunu da tashin tashina a Najeriya. Mama ba wai abin Malam Muhammadu Buhari kaɗai ya yi wannan al'amari ba. 'Yan wana 'yan Najeriya a yi ƙoƙari a magance matsalolin da muka gada a shekarun baya ko kuma waɗanda muka haddasa da kanmu da kuma fatan ubangiji Allah ya ba mu ikon kaiwa ga dukkan bukatunmu da kuma ba mu daman goyon bayan dukkan kyawawan manufofin da shugabanninmu suka gabata, da kuma ba mu ƙarfin halin ingije ko kuma ture duk kan wasu munanan manufofin da muka gani cewa suna iya mayar da mu baya ko su mai da mu ruwa ubangiji allah ya taimaki ƙasanmu ya yi jagora ga shugabanninmu madalla ita ma malama babba ta ce dole sai fa an daidaita sahun assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci sunana lubna binti muktar wacce take a hotoro ina kira ga 'yan uwana 'yan arewa akan yawan rikice-rikice da rashin kwanciyar hankali da yake faruwa tarbiyya gaba ɗaya ta lalace ayyuka dai na ta'addanci wanda ake koyawa 'ya'ya suna tashi da shi kuma a hana su yi makaranta domin yaro sai a saya masa abu na kuɗi mai yawa wanda zai lalata tunaninsa da tarbiyyarsa ya ɓata kwakwalwarsa ya shiga maye to daga wannan ya ji daɗi kuma sai ya dore a haka kaga ta ya saki hanyar mai kyau wadda ta inda zai sami ilimi sannan ga kalle-kallen fina-finai wanda su dai 'yan siyasan nan su suke kawo wa'annan abubuwa duk da nake cewa 'yan siyasa na san akwai wasu kalilan daga cikin 'yan siyasar waɗanda ba ruwan su amma mafiya yawa su ne ummul aba'isin faruwar waɗannan abubuwa sannan su yaran mu a yanzu sun ƙi dogaro da kai musamman 'ya'yan hausawan mu da wuya kaga ɗan bahaushe ya iya sana'a kuma allah ya albarkace su da ƙwazo da iya sana'o'in inda za su yi amma sai ka ga yaro ya iya sana'a an ba shi aikin ya yi amma sai kana tabin kansa kafin ya yi to irin waɗannan ta'annaci su ne kullum a aba'isin koma baya da taɓarɓarewar al'umma da al'adu a cikin najeriya ta arewa kuma kullum kuka ake ana cewa za a zauna a gyara kuma ni ina ganin gyaran daga sama ya kamata a shi idan manya za su gyaru su gyara kansu masu unguwanni daga tai hakimai da sarakuna ma gaba daya da irin su gwamna su kwamishinoni kowa a zo kan teburi a dubi yaya al'umma mu take a yau ya kuma take a jiya da shekaran jiya menene bambancin rayuwar shekaran jiya da ta jiya da ta yau a yi kokari a gano kuma a dage kar a kalli waye da abin komin matsayinsa in horonsa za a yi a hore shi ko me za a yi masa dan ya gyaru kuma ya gyara na ƙasa da shi a yi ƙoƙari a cire son zuciya kuma kar a ce an san wani ko an san mahaifinsa ko kuma wanansa babba ne ko ɗan waye a hukunta shi in hukunci ya kama sannan kuma a samar da kayan aiki wa makarantu malaman ma kuma a sami ingantattu masu tarbiyya ba irin yadda ake kwashe-kwashe a yanzu ba wani ɗan ganye da ɗan wiwi in ya gama karatunsa na shashanci dan ba zama ya yi karatun ba sai ka ji an kawo shi gurin wani babba a ce da ala ko yar koyar wannan a sama masa wato kaga an mai da koyarwa ba komai ba wani abu ne da kowane shashasha ma za a iya shi Allah ya ba mu alkhairi ya ba mu dacewa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh To, nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Kafin mu karkare shirin namu ga takaitattun labaran duniya. yake magana a bikin kaddamar da cibiyar tarihi da al'adu ta bakar fatar amurka shugaban na amurka barack obama ya ce tarihin su jigo ne ga tarihin amurka wadda ke cike da tarihin magabatan kasar galibi muna brisco muna ko oho da manta labaran miliyoyin amurkawa waɗanda su ma hakika suna cikin tarihin gina ƙasar nan inji mr obama bayan shekaru ana wannan aiki sabuwar cibiyar tarihin ta fatan amurka wacce take tsakankanin irinta na al'adu a dandalin wato harkokin al'adu na tarihin amurka yayin da sojojin siriya da ke samun goyon baya rasha suka zafafa kai hare-hare kan sansanin wato kan sassan birnin aleppo da ke hannun yan tawaye a yau asabar an ji ministan harkokin wajen kasar yana cewa yan kasar sham ba za su yi kasa a gwiwa ba wajen yaƙi da ta'addanci a gaban kotun tsarin mulkin kasar ta tabbatar da zaben shugaban ali bongo a zaman wadda ya lashe zaben shugabancin kasar da aka yi cikin watan jiya wadda ya fara da mulkin zuriyarsa zuwa shekaru 40 a kasar mai arzikin mai da ke afirka ta tsakiya masu sauraro da takardattun labarai muka zo ga ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai gobe da safe idan allah ya kai mu za ku je mu dauke da wasu shirye-shiryen kafin wannan lokaci a madadin sauran abokan aiki musamman sahabu imam aliyu wanda ya karanto muku labaran duniya da wadda ta kula da ɗakinmu na watsa shirye-shirye da kuma injiniyan mu ibrahim alfa ne daga nan birnin washington dc ke cewar mu huta lafiya.